Ana iya yin farfaganda kafin zuwan lokacin zaɓe? Duk wani farfagandin da za a yi kahin lokacin bai dace ba, babu wani zancen yin farfagandi ko yaya yake bai kamata ba in dai ba a buɗe kamfen zaɓe ba. Babu zancen yin sanarwar nuna goyon baya ko kuma wani taron gangamin bin wata jam'iyya ko wani ɗan takara ko kuma wani haɗin gwiwar jam'iyyun siyasa doka ba bata bada izini ba haka zalika daga lokacin da aka bayyana lokacin zaɓe hukumomin gwamnati ba su da yancin su rinka kai ziyara a cikin ƙasa ko da ko ta aiki ce inda za ta tara jama'a da kuma sanarwa Ta yaya farfagandan zaɓe ke bayyana? Farfagandan zaɓe na bayyana ne ta hanyar kafa fotuna, rarraba takardu, yin muhawara ta kafofin sadarwa da sauransu kafin lokacin zaɓe. Wakil hurumin shirya taron zaɓe. 'Yan siyasar da gwamnati ta yarda da su, da gungun 'yan siyasar da kuma 'yan takara masu zaman kansu wanda aka rubuta sunayensu su kaɗai da ke da incin tsara a muhawarar zaɓe. Yaushe ne ake kaddamar da yaƙin neman zaɓe? A game da zaɓen raba gardama ana buɗa farfagandin ne kwanaki goma sha hudu kahin zaɓen a rihe kwana ɗaya kahin jajibirin zaɓen a sha biyun dare. A game da zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki ana buɗa farfagandin kwanaki 21 kahin ranar zaɓe kuma a rihe kwana ɗaya kahin jajibirin zaɓen a sha biyun dare. A game da zaɓen ƙananan hukumomi da na da'irori ana buɗa farfagandin ne kwanaki goma kahin ranar zaɓen kuma a rihe kwana ɗaya kahin jajibirin zaɓen a ƙarfe goma sha biyu na dare. matin et la à minuit. Wake da nauyin kula domin tabbatar da cewa an bi waɗannan ka'idodi. Hukumar da ke kula da al'amuran sadarwa tare da ma'aikatar ministan da ke kula da al'amuran zaɓe su da ke da nauyin inganta wannan dokokin.